بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله تعالى يا فيلو يبرو غنبي كراتين mini littafin mutasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wasirata sahabihi ashara radiyallahu anhum etan kukuru getin rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gani bai sahaba wuciku zaguwe na man na yiga al'imam al-hafiz abdulgani bin abdulwahid al-jama'ili al-mardisi kanan ku gaman bi alkhairi idan bayani ya tiya fasali ne ba zai tiya zai jife ka rutun ya nabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam gan be zai ji tucu waju tutu etiyan epawujo lo bayan sarauta wuci kwayin jeje na. zumana yi ba sa zai cin zai rufe karo tun yuna gayi mini abu sayiduna abubakar dabo sayiduna umar dabo to usman to ali bai zai jike bayanai to ya gada bayani cinya zai ji ufe tutuna mini zai ji ufe tutuna gi umayya dabo mutum loba ya tuna jashi na fe giki gitu takin ya abashe wani Adu ya musulunci go wa musulunci go bayani ma tula kiri mujajali na kuji mala'ika jibrilu alayhi salam guya nabi muhammadu labari ita jaliubo annabi makon ji sallabu da madina wana Min ya zai ja nabi muhammadu fetutu tube na sallallahu alaihi wasallam adidiyatu igin khalifa alkalbi mutulo bayan tun e kaisar mutulo bayan etu kaisar na fi gitu takin ya ruma wani na iga irakli na harin wa bayani tiya nabi sallallahu alaihi wasallama a ciwo labari ga zafi fa'irika zuwa zairika zuwa cewa ga lalle annabi na annabi ya gaski wuya mun fahimta musulunci ji ke lalle zannaga bayani biya littafiyan abu ke wa bebe itiye ba wona annabi su magwanna ga bayani biya littafiyan a taura arwani ya ji guga musulunci go amma za kinji ce da duniya dan da ya kinji alo duniya eti ni yi da su ci alu mulki biya gan gwama musulunci ne jiniya gwane ya goyi biya etu ya kai tsaro da wani a to etu irakli da wani na fai gitu takin ya kai tsaro na mini ya zai ja nabi sallallahu alaihi wasallam fetu tube na abdullahi bunu huzafa gaiza ta ce abdullahi bin huzafa a nabi sallallahu alaihi wasallam hutu lo bayan kisra na fai gitsu takin ya fari sauna amma ya bacci kagwayen wubo allah wasika yana nabi muhammadu rayu etiya wubi goba wa musulunci to wuce to jama'a musulunci famazzaka kitaban nabi sallallahu alaihi wasallam takara na nabi hatuwa tuna ga wule ya zuni da nan bauna mufelle wasika wuciya labari bai da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga eto ya faris en ujibe wasika wa ina dana wule wule ya annabi feli ga mazaka Allahu qahu kendo sataka da mai yana tsoce mulkin mutu suya famazzaka Allah mulkahu wa mulka qaumihi addu'a na ma ji tabbata e bona mulki uga saya to mulki jama'i uji mulki alokwa mulki alokwa e boye gba ni ula da shani annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam so ci gba tun yi jo gala kan doro aga ga ga ni so koyo kabola da imani ya gugowa betun lobiya ke mataki na walana ke na wagana ke na wajina kace wagu jini wagu gani ma ba jan gafi kan doro a ga soko ga nabi ga ka bwe tuye lobi wuya lokaci musa a hakuri jin ula da ba fe ba ga soko fatu e ya wi e bona ya tungo ya wuyo wuyo na ka ku ku faza zo na soko ku fai makan doro za wani gba laye gbadan egan su kwaye gan rabi na masiba wa juma ya zau inji zai gana ya cile a za a gaggan zan ga kaza kaza ya nga sallallahu alaihi wasallam wa fi kan doro ne na ba amma gotika ba ma fetiti lugu ishishi ije bai jin ijo lokaci bai don a cike basira ga agan dawai ba ube ya kutu bai kira shi ne etu yanki sira wasika ya nabi muhammadu saya annabi ma addu'a ba ci wa ga su mulkin mulkin ma saya su bai kira shi ne mini ya tuci na janabi muhammadu ke tutuna sallallahu alaihi wasallam wato hafi butun igiyar abubalta allahami wato wato loye bayan tiya mukaukis etu na fegi ta kinya iskandariya wana to kinya misira etu na feji mulki yankin ya misira na ganda iskandariya na. annabi muhammadu a tibututu sallallahu alaihi wasallam gudujin wazi wallahu si kawon wuduyu wudu su ba wunwi ga luga mulkin na tauma ga luga mulkin tauma etu mukaukis wunde wasika na biye na kiwuga fakala khairan ga alkhairu alkhairu har ufe da fata etiye gugoye musulunci amma wala muslim su ko kawuga musulunci goya amma dai wajen wugwa ne zai laye ba da bawa na yi muhammadu ala sallallahu alaihi wasallam ki mu bejo to na musulunci ya e gwana fa'ada ila nabi sallallahu alaihi wasallam mariyatul qibط kibtiya ga wujin zagi da nan Allah da ya nabi aga yi wujin wucin ga mariya mariya Allah jira twayu lole yin wa ga mako wunde ni ya wangi hmm. wa uta ha sirin ga yegi umake da nabe yegi un zagi be ne ga sirin na zagu baba ne alhaji na toya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fawa haba ne hassan bin sabit a shi bai wuce zagi guba ba ne bai a anabi fela lasirin to fela lauji da toya zai mani ko taciyan sahabu wuce ga hassan ya gina sabit na gami ya atwara yau anabi fela gwasumari ya kin gibaya email mariya na ga nabi muhammadu da gin zagi bai yi na yi ga ibrahim na ibrahim na da madina wani wace ga yi wuce kwata maka budiya bina na khadija yau ibrahim a gube da madina bu ibrahim na ma jajali halayen zakan bai eh, kin do dai giba giuji bata zaguba no dai maka bena na hadije na hadi zakan buya caga jajali wannan a ce ga ibrahim a nube da madina wani jihajali ali ya zakan boye fawala da tlawa abdurrahman bin hassan sirinin nuna na bilatar ya hassan na wujin zagin na magi ya hassan ne yi abdurrahman na dole wujin na jajin albarka ko? Hmm, wujin na jajin albarka dole yan wuge nye mu kauki sige etu yin iskandariya mini tuci na janabi muhammadu ke tuntube na sallallahu alaihi wasallam wa sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amra bin as ila maliki umman jaifar anabi muhammadu to amrubu na asitu lo ya tu yake umman na ga jaifar na wa abd wuke tun lo bayan abd egiyan a yi giguba baya julandi oman uga ijaifar wa abdin zaguba banna etu gici yau ya zaba gina yi ga aljulaidi na wa huma min al'uz zakiyan uz da ci yau والملك جيفر فأسلم وصدق zagu baba ya musulunci goye su naji nuto amrubuna wasu lobana amma gaskiya bai ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah akbar bai annaja musulunci hagu anabi ke to sahabu lo baya salit a to anabi tun sahaba na ga salit ya gya amuru na tun lo yamama lo bayan tuna fe gita ba ga yi ga auzata ya gya ali alhanafi na wuya sahaban na tulubu na wacin wucin ga wangi وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما آسن ما تدعو إليه وأجمله مشيكا وسيكا وانجي قال يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتين بولو بولو kede wi wunga ize gaga ya jama'a shi wushi na wunga mai kwato niyawa amma mu nilo musulunci eh, ugbo musulunci na ewuwa ga shi, a zo ba ugbo sarawin sai nini na hauza hmm. hmm. na ga jajeli lokaci na ji fatihu maka na wa ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shuja bin wa al-asadi ila al-harith bin abi shamri al-ghassani malik al-balqa'i min ardi sha'ab annabi ke tun saba ne ga shujawo egewa banatu lo bayan harisi harisi na fai gitsu ta kinye balqawo na mini ya kinye shamu gaba kinye balqawo cho Allah akbar wasika di etu yin balqawo na ga harisi na wa wasika nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wuri gba wasika zo sun marama biyi ufe ce wasika nabi ya ufe jiga inni sa'irun ilai wa haza ma la zalik fa mana'ahu qaisar wuri ce wasika nabi ya ga musa da da ba nabi wani ya ji musa da tsan nabi madina amma kaisar wukan ga loma ga loma wani kpata ya gbaga na hmm. huwa ga yanzu ciji a zo gaskiya ba sarawai sai nini a zo gaskiya ba etinye kaisar nga iraklio nga zai jini ya musulunci guwa ma zaji jilo biyu yandan daji mutu shi da shi zuma na wuga ga ya tso harisi ya tso yin balka wuga loba a nabi na ce Sika na a hmm. nabi wa ba a tsara sulun na yasa da lawarai wasallam almuhajira bi ne abi umayya almazumi ilal haris alhimairi ahadi makawalat yaman a nabi sallallahu alaihi wasallam wuke tu muhajiru tun. igiyar abu umayya lobayen harisi harisi na mudamini ya tishi jauta ke ya mambo wa ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'allah bin hadurami ilal a na bikin to al'allah wa ya gina hadurami tun lo ba munzir egin sawa al'abdi wai su takin ya barai ne wa kita ba kitaba yad'u ila al-islam annabi wasika kayu ga ubu ga musulunci fa aslama wa sadaqa wa ya musulunci go kuma gaskiya ya bi ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zai ji go musulunci mini tsugicin na wani ga ba ga agu nga izi ibe ziyo etu yin ba rai na iga munzar na wuya musulunci go wuya musulunci go a shiga ga kaisar wuloyin gwaji na jama'a ji lobi wuya na nke da shi zuma da shi zuma wule etu ba rai wule mini zai yi go musulunci na amma etu na ja shi mi zai gwa musulunci na mi zai gwa musulunci na a ce a ga etu yin yaman jaifar gande abdi na nabi tuwa amurbu na wasu lo ba nan a to da mi zai ji gwa kiyo gwa musulunci na hmm. olewa idetu gici tsakani zaguni ba ne na jigo musulunci nan wa ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba musa al-ash'ari annabi ke tun sahaba wuci ko na tuna ga abu sal abu musa al-ash'ari na sukutu rabir mana yayi bayan qur'anu ba wannan wututu wa mu'adh bin jabal to mu'adh bin jabal al-ansari ne madina ci da barufu na so ci tora ilimin halalli bai ramu yanar anabi tun zagu baban na tu su kube ya lo ila jumlatul yaman lo bakin zakin yaman shi da'i aini ila islam bu ya ji musulunci a zagu ba da shi ya ji musulunci fa aslama a matu ali yaman shi ba ta ma a musulunci go wa mulukuhum to feji mulki fikin ya yi a musulunci go tau'an a tsola na ya tu wa nabi na biya daga gwata sahaba wuce ko guba na wani min gairi kitali ji bai kuya ji ga agwa kugwa allahu akbar bugo na gai sako na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a to zafi kafiri wuciko wuciko na jifin shi zo zamani wina zamani wina da su ja shi wa musulunci go amma irakli go musulunci irakli go musulunci kisra etu yin fare su go musulunci mu ga sauti ka nabiyo da zaguba mukaukis usobo musulunci ga zaguta a caga harzata igiyar ali alhanafi nsogbu musulunci ma ga zaguni a caga harisu ugbo musulunci ya tuni balkawu da wani da zagutsu da zagutsu allah akbar na zai gwaga kayi da yaman kan doro ji zawon gishi wazi amma shiriji da zai ji wai ji wazi da nan nimini kuma ga ji faruwa galatoci ga ganabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaffa zakir an anta zakir lasta alaihi bi musaitir annabi wadai ji zawon gishi wazi amma wafiya sai wazin shi, lasta alaihi bi musaitir wafi za ji zawon gishi tille ga alamiyar tuba wuna ne wadda ka ga wuce ne edena ilaya wani bayani wa ma rasul illal bala'an wadda ga ya ga ni aki na tafi wa wani da wani wa ga aki na cani ya mi wa gando bai annabi ma aki wuce ibn wasu sahabu ji tun da bai ji haji lo pata na zai ji fai gitu fikin larabawa jo to na jijin larabawa sabu pata ci sarauta wuce ko jina sai cikin na. gana sai na wanza to nini na wani fiya hoji kiyama wa bebe jama'a shiga annabi na ciya zamani a yi na utu zafi ya umayya ya? sai fasali bayani ya tiya faslun fi a'mamihi wa amatihi fasali ne ba za ya tiya dagi shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan bai goguji ya zaba gina shi ke ba bai babu wina gan bai zanza gina shi ke ba bai babu wina fasalin na ji bayani ya yi wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam min al-umumati ahada ashara annabi muhammadu udi gogoji har to ndagiri arza gobe ni arza gobe ni za farko ga ya harisu wawa akbar da abdul muttalib harisu nan ga ya ginu sa abdul muttalib na inda koya nabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam wabi kana yukna harisu na ga lajin kuniya ya ziyo abdul muttalib ga jaji ga abul harisu abdul muttalib ya ji kuniya ga abul Harisi da ginu sunnai ومن ولده وولد وأبو لاب بن عبد المطلب أبو لاب كي دونا ودميني مجيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وغاتشي تبتي دا أبي لاب يتيوب lokacin annabi muhammadu kuwa ya kaga wajen wazi na wuga gaban zai annabi ga wee muhammadu doji wa gaga wai jin wazi su kuma ga wa an zira shirata kalakalabin don yi wa jijagan ba annabi ci gama jin wazi a casura sura ni cin ci wato wuce yi miwe ti ya gbana labin ba wa annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam a ga yi suna abu labin na wazan abdul uza ainihin sun nuda wani a ce jin kuniya bai abu lahabi zai ji kuniya na na ga eh, ngayi baban abu lahab eh, kanna wa abubu bi zalik li husni waje ya buna ga yanzu wani bana fuska wani gana baban su ji kuniya da kiyan abu lahab yau hmm, zai fuska wani bana na bana wuge fuska wani ومن abu أتبع أبو na النودج أتبع kuma umake dege mu'attab egi guba ba na abi agugu ke ba gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fayin hunaini muke dege durrabe zanen jikpata sahaba jayoyi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hmm. nole so kwaju twaza didiria bekiyo beza guri mutson da wọn fi maki yi koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ya gi buta da namini gi wujo a fe sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ga so shi ga yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy eh tuci wetia na kan birai wani da su ya imani na ugwa na wasu da kafirinci amma ya gida bi rayu da ba wai musulunci wa utaiba unke dage utaiba al assad ga wugin na da na yi gazar kawo na wakin ya sha mu ebo kafirinci ubo utaiba nan ya ji kafirinci gani bai ba wai na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wogo uwu kuda zai wune yugan al'asad mini gishi ya abdul mutaliba nga ide gigu ba na itun ya mini gi wujo nde gigu wa beni iga da harisu ga yi so ake da abu labi baci igi abdul mutalib da koya na biyan ta ce yugan abdul qaba abdul kaba nke da hijilu hijilu na ga yi sunuwa ga almugira nke da dirar dirar na yagiyar al'abbas ta santamin na nan nima dirar ganibe al'abbasi annabi ke din dage yi ga al-ghaidak ina na yi ga algaida kana a ga mini kure shi ci yi yau e da ba tara gawa mm ba gwa zikin yin gici ga da ba gwa zikin yi ci ga zanna ja da mini dagi shi ina na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za farko alharisu ba ci abu lahabi zai taci abdul kaba zai nici hijilu zai sun dirar gaidak zatonci gaidak ngole na ji kpata agwa musulunci amma da giwu na shigo musulunci na abbas wa musulunci go amza wa musulunci go bata a yi dagi shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda dagi zagu tsanyi ga musulunci ku ba shi gu musulunci ma'amatu sallallahu alaihi wasallam sit a nabi muhammadu wudiya gogo zagu tsanyi mini gogo wuce safiya dabo egiyar abdulmuttalib ya nawa musulunci gogo umajin ijira da madina safiyan na magamma zubairu zubairu ya gina awa zubairu gina awa manna ngallagin zagin sa'idu na abubakar ne ga asma'u na asma'u ci ma abdullah ne layu ga abdullah ibn zubairu abdullah na gama kai ma madina bu sahaba na shi kelalo madina na egi eh, farko na kai ma madina wani yi abdullah ya gi sayidu na abubakar radiyallahu an na na safiya madina buja jale gwagu ya wani yi mani jiga na bi sallallahu alaihi wasallam ina zaman yi sayidu na umar ya ci agawa jajale nan neman mun ga sayidu na an zayo dole an za imani ji to yi giun za gima ji ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini gogo a nabi shawa dai atika ya gi abdul mutalib ga mutum yi ma a da za guba ba zagi ji da wani bayanin da ci be ga aslamat wa musulunci go eh, wa musulunci go zai mai bu na ga ya bu umar ya yi gina mugira har wude giba gibi ya yi abdullahi ya gina wata musulun go nke da zuhair gande karibatul kubre mini gogwa na bijo ade arwa da ta ce da wani arwa ya gina abdul mutalib zai yi bawai na umayir wude gibe Umar na yi ga tulaib to laiban nan da mini ya muhajiru na ya farko jau zai ji kalafe lo madina na a to zai ji ka ijira farko ji lokin ya basha nan kuma gukun ya badar amma biyu ku da su kuma yi zuriya to hmm, laiba yi arwa da wani awu da na yi gan ajinadi babawo mini gugwa na bijwari umaima ga zaguni zai ba umaima na yi jash igin ri'ab umaima da giyar abdullahi al-maktul na wai koyan uhudo na an koyan uhudo muke da giyar ahmad al'ama a shahir muke da zainab guguwa na bigan ma Zainabu. zainab na biya fimiya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zumana yawan eh no ka biya zo da zaidu na zaidu na nabi lagi gube yi na zainab bintu jahsh umayma gugwa nabi gama ta yawo billa na ma su ko gan waya wa zainab faya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mola zainabu to ali fejal fari mini mi jiya nabi ga ya na ji ke kpata yi miya nabi muhammadu na emanci ya ji a jigan na ya nabi muhammadu a mawi sama gutuwa ba ba fa ya wani ya nabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam da mini darja na sokojin yuta ci miji ya nabi wani zainab bintu jash su ko ya yi labari a wafu ya nabi qur'ana hmm. annabi wato bai zaidu yau annabi wato zama ba zai do a ce ga wa zainab zaujan nabi wa habiba mini gi umaima jahudiya abiba wuri hamnatu ɓata egin umaima naji a musulun shigo muke dai ubaidullah egin jash mutu musulun shigo amma a gazu magu ke biya jumi shambe kuti bai kira ci ne ya basha bu ubaidullahi na jajalewa a rutu su ta tinye kafirin cewa ya sahaba ji jijira lokin ya basha na da yanakin yi mishan ji wani ubaidullah ya da ju mishan ki mushan a ci aga barra ke da wani bi mini gugwa na bisho barra igi abdul mutalib ga mutu yi ma zai yi bauna yi abdul asad ga yi bawa ga ibawo wanda yi biya abdul asade ga abu salama na sunawa ya abdullahi na abu salama na yi miyu zai ga umu salama amma ainihin suna abu salama a e yi ga abdullahi e gidi na de wunde bai miyu na sai juye bai ga salama salama to ya e gi bagi ga juye ba amma annabi muhammadu ga yi na faya wasu ma jali ubo hmm. mini gogo yana nabi sallallahu alaihi wasallam wabe adi zagi ne ga umu hakimu na umu hakimu na agayewa yawa ga albaidau albaidau gogo nabi ga musayi ma zai yi bauna yi ga kurais ga yi bauna ndege arwa biyu arwa na oh, oh Allah akbar ugayi ummu usman bin affan hmm Allah akbar ne sayyidina usman ga da wannan dole makaci ba ta wace ne dangi jayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam egiye gugwa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gabbai duwa wannan a to gogoya nabi ne bai zuwa wani mage arwa arwa na gabe masayi na usman na ya halifa ta ce zuma ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi na mai hukwa ga dangi bu da gada ya zibe ziyan sayi na usman gani ya nabi sallallahu alaihi wasallam dangi bu na boka na to wacin gogo na shi sokoto bai yi bayani ma hukwa ga musulunci gwanan a yi zagutsuwayi za farko sofiya zabaci atika zai taci arwa zai nici umaima zai suci barra za tsuwayi ci albaidawu albaidawu goguji zagutsuwayi ba ta musulunci go amma minin da ake wuce zagu ga musulunci ga ba ga yi amza gani bai al'abbasiyar Allah akbar. to zai jigo musulunci mini dangi shi nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam a yi ga alul baiti zanduru da fetin ya zuriya ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuriya ya abdul ba wuce musulunci guwa ga wa ga alul yi mishi ya nabi e giuji ya giuji ya giuji e zuji dai kwata da zai ji tiya zuriya yin da ku ne ga abdul ba wani gaman jigayi albaito albaitin bagana ta zugana wuce eh, zaguniya wuce zaguni kawai ya yi ga albaita obi gana na fatima sayyidina ali al'asan al-husaini ga ya albaita man ga wuce ta zuwa a'a hadisi na jiji shara ya ce fita ya zane na jawa na bici ga zane na shi zamimi mi jare na man jigan wani wugwa ga izajit eh, ajeza zali da na ditson ba nabi muhammadu mini dangi wuce wa mini na kazuru wuce wa na boye ya nabi ya ca ba ku ya zanna jina inda boye fatima sarawi inda boye na ali inda boye al'asra asra inda boye al'usaini husaini hadisi ji hukwa ga na sarawi ka su adde gije adde na wade boye gana wa dan dangi hadi na ji wade boye ya gana ta jama'a jin na gayi gurgudu ya tiya karatun yayi na bu furgudu ne ga na social barkudu bai ga cin bici na su kufa gan bai don gishi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na jijin imani biyu na su kube boyuya social jenufe da cin buya bai ne social barkudun rayuwa ibu gurgudu ne ga na social barkudu bai ga cin bici na su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik